يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الأميس تفرقوا أوتا ربيع الأول إما وإما إما إذا ما أكيد كالندا biyu ko kuma ya zama ما uku a sanya ganin wata yake uku biyu to in ma biyu ko uku ga watan rabi'ul awwal bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan biyu ne dai daidai da kwanan watan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a magana rabi ya rasu biyu ga watan rabi'ul awwal wa rabi'ul awwal watan da aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma watan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah wanne ne wanne ne ke da wannan farin ciki a cikin watan bai fi cancanta ba fiye da bakin ciki domin a ciki aka haife shi farin ciki ke nan ko to a ciki ya rasu bakin ciki ke to farin ciki bai fi cancanta da bakin ciki ba a cikin watan wata ne dai da lalle sai mu zo mu duba ya muke tare da soyayyen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya muke tare da dabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wannan abu yana da muhimmanci mun tsaya kan alhadithul as-salif wal arba'un ba'da mi'atay hadithi na 243 an abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma qala umira an-nas an yakuna akhiru ahdihim bil bayt illa annahu quffifa عن المرأة الحائض abdullahi ibn abbas yake cewa radiyallahu anhuma umiran nasu an umarci mutane don har sahabi yace an umarci mutane ana al'amiru shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qawlu sahabi min as-sunnati aw nahwa umirna hukmuhu ar-raf'u walau بعد النبي قاله بأأثري على الصحيح وهو قول الأكثر أنا إذن صحابية من السنة أو أمرنا ko nuhina to hukuncin shi marfu'i ne kaga ne ce umiran an umarci mutane to mai umarnin shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya ce yana daga cikin sunna to sunnar wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko idan sahabi ce an hana mu wanda ya hana din shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu atiya take cewa umirna an nukhrij al-awatiq hadithin yana can babin me babin idaini umirna an nukhrij al-awatiq wal huyaba wa zawatil qudur an umarce su su manyan mata su fitar da yan mata da matan da suke kulle duk a fitar da su zuwa masallacin yi su matan da suke al'ada sai aka umarce su su nisanci wurin da ake sallah a wannan yake nuna maka cewa waye umarci su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ummu aqiya tana cewa nuhina نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا an hana su bin janaza ya hana su kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahal bin sa'id bin sa'id yace kana nasu yu'maruna mutane ana umartar su an yaba ar-rajulu yadahu al-yumna ala zira'ihi al-yusra fi as ana umartar su mutum ya dora hannun dama akan hannun hagu cikin sallah wa yake umartar su kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sallar annaba amma har yanzu ba su gamsu ba haka kuma zai mutu yana sallah sai ji abin cika sallan shi sai ce to kai ya sallar ka ta bambanta ta manzo Allah inna lillahi wa inna ilaihi to kaga aiki ne jajawar annabi to nan Abdullahi ibn Abbas yake umiran nasu an umarci mutane kaga umira fi'lu madi mabniyun limalam yusamma fa'ilu sai a ce annasu aha bismillah ta nan gefen annasu akwai karatun da malam ya fara na nahau karshe karshe annasu sai a ce na'ibu fa'il kuma karatun an ci gaba da shi har yanzu ana yi ana yi sosai ko da ana yi sama-sama ran karatu shi a garin jos sai hankali kaji malam ma bai san ana yi ana yi sama-sama kaɗan-kaɗan shi karatu a garin jos sai hankali da ya kamata ya zama ana ɗaukan abubuwan da mahimmanci matuƙa ko dai halin garin jos ne allahu alam Eh, da mutum yana zuwa karatu zai ga yayi shekara uku hudu biyar da zo sai can kuma ya dawo to halin garin jos mana yana yawa garin jos din ne yana duka da yawa to hakuri ne za a yi in an yi hakuri za a ci nasara umira nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bayt an umarci mutane al'amarin su ya zama tsawafi shine tawafu alwada an yakuna akhiru ahdihim bil bilbaiki. karshen al'amarin da mutum zai a maka kakab shine kai dawashi mana yanzu ka je kayi aikin hajji an ƙara aikin hajji kakaf har kun zauna a garin makka eh kaman kwana ashirin zuwa ashirin kaza an ce kuma za ku dawo to karshen al'amarinka a garin makka shine mai tsawaful wada tsawafin bankwana shine akhiru a bil bayt mana wannan abin da ake cewa tawafi kenan na wada mun wuce tawafi kala biyu ke ga wannan shine na uku muna da tawaful qudum sai kuma tawaful ifada sai kuma tawafu alwada illa annahu khuffifa anil mar'ati alha'idi sai dai an sauƙaƙa ga macen da take al'ada macen da suke al'ada ta riga ta yi tsawaful ifaba to shi kenan inda ce za a iya tafiya to shi kenan za a tafi ita ma za ta iya tafiya ba sai ta tsaya ta yi tsarki ta yi tsawaful wada amma idan ya kasance bai ta yi tsawaful ifaba ba ta ce wai bari ta zauna a mina har sai ranar sha uku an dawo sai ta je ta yi tsawaful ifaba to sai kuma jini barke mata yanzu babu dama ta tafi dole sai ta tsaya ta yi tsarki ta yi tsawafu al'ifaba kuma ta zo ta yi tsawaful wada mana aiki ne jike mata ke illa annahu kuffifa anil mar'atil ha'ir. wannan yana ɗaya daga cikin hukunce-hukunce masu yawa na mace mai al'ada ban san ko za a yi tuno mana wasu matsaloli ba daga cikin matsaloli da mai al'ada take da shi al'amarin farko ba ta yi ɗawafi ko mawan iri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Aisha ta an har tana kuka yace me ya same ki yana al'ada ya same ki tace eh to sai ke ce mata if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra alla tsofi bil baiti hatta tatuhuri duk abin mai al'ada za ta yi ke ma duk abin mai aikin hajji zai yi ke ma za ki yi sai dai babu dama yi ɗawafi har sai kin zarki ga wasu hukunce hukunci a can baya da na rubuta wa ya ta'allaku bi khurujihi ahkamun fil ibadati wa ghayriha shi jini in ya fito akwai hukunce-hukunce ga hukunci na farko tawafi ne tawaful wada an rangwanta mata in dai ta yi ifa ba to al'amarin farko ba ta sallah mai al'ada ba ta sallah ga hadizin mu'aza da ta tambayi aisha radiyallahu anha hadisin as wal arba'un mun shi a can baya ita mu'aza ta ce ma balul ha'iri taqdi as-sawma wala la taqdi aisha ta ce a haruriyatin anti qultu lastu bi haruriyya walakin as'alu fa qalat kana na zarika fa nu'maru mhm, nu'maru bi qada'i as-sawmi wa la nu'maru bi qada'i as-salah wannan yana daga cin hukunce hukuncin mai al'ada ana umartanta ta rama mai azumi amma ba a umartanta ta rama sallah babu sallah mhm, babu azumi ba za ta yi ɗawafi ba sannan kuma har yanzu tsawaful ifaba in ta yi shi shi kenan al'adar ta zo mata tsawaful wada ba sai ta yi ba mana ke nan ya tsuku tsawaful wada idan tsafat tsawaful ifaba lakin wala ya tsuku yasqutu anha tsawaful ifaba tsawaful ifaba dole sai ta yi shi shi rukuni akwai hukuncin shiga masallaci hmm? yadda an hana ta shiga masallacin iri ko filin iri domin jimu suka ce masallaci ne shi ya fi cancanta sannan kuma ya halatta ta ambata Allah babu laifi sai eh, ambatan Allah duka wannan babu laifi Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ya yi takaitaccen littafi ad jima'u at-tabi'iyya lin-nisa' ya tattara hukunce-hukuncen al'ada don zan abubuwa ma da suke wajen haka mace ta sha kwaya don al'adar ta zo ko ta sha kwaya al'adar ya ɗauke ko ta sha kwaya ta zubar da ciki ko kuma ta sha kwaya ta hana cikin duk ya tattauna irin wannan matsalolin kai ka ce likita da ko likita ma ba zai tattauna abinda da ibnu usaimin ya tattauna cikin wannan littafin wannan hadisi kenan na abdullahi ibn abbas sai ma ce mana me za mu gane a cikin wannan hadisi na ɗaya wujubu tawaful wada fi haƙƙi kulli musafirin min makka duk wanda zai fita daga garin makka sai yayi tawaful wada sawa'un kana hajjan aw ghayruhu ko kai aikin haji ne ko ma ba aikin haji ba in an ce aikin haji mana ko umara kenan kai umara ma akwai tsawaful wada domin yace umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa 'anil mar'ati al ha'id ana ka je umara karshen karshen abin da zaka yi shine kai tawafu ne kai tawaful wada abu na biyu annal ha'id laysa 'alayha tawafun lil wada ita wanda take al'ada ba tawaful wada kanta wala dama bi tarkihi kuma ba ta yi shi ba babu wani ginin za ce ta yanka babu yanka a kanta amma kai ne ba kai ba to za ka yi yanka an na tsawafin wada ya kuno akira shi'unin musafir shi tsawafin wada shi ne ƙarshen al'amarin ka gaba ɗaya liyan na haɗa ma'anar wada wannan shi ne ma'anar bankwana wa mitu shira'i ba ashiya fi yi na safar to misali kana tafiya sai ka ga abin da kake so ka siya inda mutum ya je maka za ka samu zuciyar shi tana da alaka da ne sai siye za ga mutum ya siyo brush din makka brush din madina cokalin makka cokalin madina eh, duka dai ga nan tarkace dai a za ka ga akwai wai shashashen madina a madina kuma shashasha ina lillahi wa ina ilaihi kawai za ka danna shi ne ta ma dariya to kaga yan mutum ya je ya kamata ya san me zai siya Hmm? amma irin wannan kayan wasa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin kayan na zamani ya kamata ka siyo mai yaran hmm? Dama kawai zuwa na ta dariya sai ya kunna yana ta dariya shi ma sai fara dariya ka kake nan abin bai yi ba to in dai kaga abin siya ka tsaya ka siya wannan baya bata maka tsawon wanti wantibaru rufka? ko kuma in kana jiran rufka ayarin tafiya su zo wannan bai bata maka tsawaful wada ba za a yi cewa ku zo ku fito ku fito mota za ta zo karfe takwas misali to kaga yana za ka yi tsawaful wada tun bayan sallan ba, a zo ka shishire kaya to yana motan kuma ba za ta iya zuwa ba har kana nan kana ta jira kana ta jira har sai kusan azahar kaga an aiki don dai jira kake yi shi kenan babu ne intizaru rufka. aw nahu dhalika min at-ta'akhkhur al-yasir inda an dan samu jinkiri kaɗan, wannan la ya gurbu baya cutarwa ya kamata ya kasance ba wai daga gida ne ya kamata a kwaso alhazai ba a ya zama a kwashe su kowa ya shirya kayan shi kamar da wani kasashe suke kawai sai a fitar da su sai a je harami yanzu an baku minti talatin ko minti arba'in ga gurin da mota take duk wanda ya gama ya shigo mota ya eh, wannan ya fi zama standard amma a cewa daga gida ne za a zo a kwaso ku je ku yi tsawafin wada in kun gama ku dawo gida sai a zo a kwashi kayayyakin ku to da yawa za ka yi samun an jinkirin awa biyu awa uku awa hudu ma lokaci awa biyar ma to kai wannan bai zama tsawafin wada ba ke ya zama tsawafin shirme ke inda ya yi tazara da yawa to kai ka saki wannan haƙƙi ne na shugabanni zai su sake ba. ikhtilaful ulama alaiti tsakanin malamai akan tsawafin wada zahaba malikun rahimahullah ila istihbabi tsawafin wada duna wujubi shi ya je mustahabi ala kulli ahadi ko ma waye mustahabi saboda me yake li tuqufihi anil ha'iri domin an ce ita mai al'ada ba sai ta yi ba ya ce walau kana wajiban lama bi hane? inda wajibi ne da na ce ita ma sai ta yi Ya ce sai ta jira ta yi tsarki kafin amma wannan shi shine fahimtar malik rahimahullah amma wa zahabar jumhur jumhur sun tafi cewa minhum al-a'immatu salata ila wujubihi shi kuma wajibi ne shi malik ya ce ba wajibi ba su kuma sun ce wajibi ne ala ghairil ha'id ga duba wanda bai baya al'ada to shi kenan dole ne ya tsawaful wada li zahiril amri bi saboda umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ga ana samun sabani tsakanin malamai ke kuma bambancin fahimta baya kawo barambara to da dama ka samu a ce imam malik shi yake da ra'ayi kaza tsaron kuma gaba ɗaya sun saba mai kama a ce idan mutum ya auri mata yana cikin rashin lafiya to ya za a yi yana cikin rashin lafiya sai ya aure ta kuma sai ya mutu aha inda su malikiya suna cewa ba za ta gaje shi ba eh, saboda me ana tuhumtan shi ya shigo da wata wanda za ta yi gado shi ya ce ba za ta yi gado ba amma sauran maza suka ce za ta yi gado kuma shine mazaban jumhurin sahabbai ce za ta yi gado akwai irin wannan matsaloli da za ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wannan baya kawo baran baran kankanu su da fi dai muni ne sai a hankali matsala yar kankanuwa sai ta zo ta harbi tsamu matsala kankanuwa sai ta warga tsamu babu jubil babiji bi mina wajabcin kwana a mina kamar da muka lissafa ayyukan aikin hajjin gaba ɗaya, daga makka ne sai mina makka mina makka mina arafa muzdalifa sai na mina makka mina makka shikenan ayyuka aikin hajjin iya guraren da ake zuwa ke makka mina muka yi harama daga makka sai mu tafi mina daga mina kuma mun kwana zuwa ranar tara ga wata arafa muzdalifa shi duka ranar tara ne arafa ranar tara zuwa faduwar rana rana ta fadi sai mu dawo muzdalifa daga muzdalifa kuma mun kwana sai mina makka mina makka hmm? mina makka mina makka muna makka muna makka a ah, yanzu sai mu je mina don jifa in an yi jifa sai mai yanka in an yi yanka aski sai mu karasa ina sai mu karasa makka don tsawafu al'ifaba sai kuma mu dawo ina mina mu zauna kwana sha ɗaya sha biyu sha uku in mun kare kuma sai mu koma ina sai mu koma makka shi ke na an gaba yakin haji amma dai akwai ayyuka da yawa ciki wannan shine dai a sha kawai fiye mun gama da shi ke makka mina arafa muzdalifa mina makka mina makka an gama in 2 seconds 3 seconds amma sai dai aikin da yake ciki kuma yana da yawa wajabcin kwana a mina الحديث الرابع والأربعون بعد المئتين نقوانا أمنا نقوانا أمنا تقرانا تقوز تقوز أنا قوانا أمنا a yi sallar salatu zuhur salatu asr maghrib salatu isha zuwa salatu subhi yawa wannan kwana na takwas kenan zuwa kwana na tara sannan na sake kwana sha ɗaya sha biyu sha uku to yana maganan kwanan mina anan yana nufin wanne ayyamu tashri sha ɗaya sha biyu sha uku an abdullahi ibn umara radiyallahu anhuma qala استاذنا العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له عبد الله بن عمر سوى استاذنا العباس هذا شيني فاعل كيف العباس يعني من إذني عباس شيني ابن عبد المطلب أنا أول بابا من زن الله صلى الله عليه وسلم shi kuma babba yake kenan ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine baban Abdullahi ke to shi al-Abbas ya nemi izinin wa ista'zana al-Abbas rasulullahi sallallahu daga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine maf'ulun bihi shi al-Abbas ya nemi izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an yabita bi makkata ya kwana a makka layali yamina dararen mina sha ɗaya sha biyu sha uku asali za ka kwana a milane to amma shi ya nemi ya kwana a makka saboda mai min azili sai kawayatihi eh, saboda shayar wanda yake ma alhazai hidiman da yake ma alhazai to tunda yana da wani aiki musamman kuma aiki ne na maslahan al'umma fa azina lahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai izini anan ma ne yake cewa al-gharib almuradu siqayatuhu alhajij mana yana shayar da alhazai fa khidmatul hujjaj hidima ga alhazai wal da kuma hidima ga ka'aba ko masallacin gaba daya muqassamatun bayna quraish an raba shi ne tsakanin qurayshawa fa kana li abdi manaf as to abdu manaf suna da siqaya shayarwa kuma yana daga cikin mafificiyar sadaka afdalus sadaka saqiyul ma mafificiyar sadaka shayar da ruwa yau alhamis ne ko da zuwa can zaka ga akwai kawai daidai lokacin bude baki akwai mai dabino ya rike yana so kawai wani ya ci mai dabinan a wani kuma yana da yana rike da ruwa duk cewa ruwa a cikin masallaci a available musamman maka amma masu dawafi zai wahala mutum ya yanke dawafi dan ya sha ruwa sai ga an rike ruwa mai bukata a bashi ya sha kaga bambancin su da muke kenan ko yanzu yanzu bayan Allah sun yi azumi amma baka ga wani ya dan ruko dabino ko na naira biyar na naira ashirin naira talatin sai eh, bismillah bismillah hmm? ko a ce an dan ruko flas na me na shayi duk kaga wannan ba mu iya shi ba amma an kaje je can zaka ga yadda suke duk da cewa matsalan da muke tattauna matsalacin masallatan ma dai tukunne ina suke masallatan ma dai tukunne ina suke nan ne shine fa babban masallaci kamar yadda ga wai sallah sallah layi ɗaya layi biyu to kaga wannan kalubale ne ga mutanen garin Jos babba babba su sai kananan masallatai ta ko ina ɗaya biyu masallaci ne ɗaya biyu masallaci ne wancan ba zai je gurin wancan ba wancan ba ba zai to mu duba wannan addinin irin na manzon Allah muke kuwa sallallahu alaihi wasallam ko dai muna bin san zuciyar mu ne kawai duk dan taku daya biyu sai daga wannan sun dan bude masallan wancan daya biyu masallan su a garin gaba ɗaya haka yake to kaga wannan kuma ba addinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to su manaf suna da tiqaya shine shayar da alhazai kuma har yanzu aka samu mutanen makka da madina suna da karamci A musamman baƙi suna zuwa rututu suna iya ƙoƙarinsu wajen ciyarwa da shayarwa wani lokaci za ka ga mota ce cike kawai da shinkafa kaza kawai za a yi fakin ta a gefe kawai a takarba, wani kuma zai ɗauki kwana goma ko kwana ashirin a ce a ta dafa shinkafa da kaza kawai duk wanda ya zo kawai fi sabilin lari sabi kawai ya shi kuma za ka samu da ɗan jiyus wani lokaci har da ɗan apple suna cire kuɗi oba don ciyarwa magagamu a nan sai a hankali ga bayan allah nan suna fama da talauci sosai wansu ba su da abin da za su ci wansu kuma suna da shi har zubarwa suke to kaga matsalar tamu akwai abin duba to fakano kabla hafri zamzam kafin a tona rijiyar zamzam kuma rijiya ce mai albarka an yi yarin har madina tun daga makka har madina sai ko da a dinda ɗiba ruwan shi ke kuma za ka samu a masallacin sun raba akwai ruwa mai ɗimi-ɗimi akwai mai sanyi sai wanda kake so kuma duk ɗan kofin da ka sha da shi ba a sake shan ruwa da shi ya esiya ke ya esiya sai dai a zubar da shi kawai e ga gurin sabo ga gurin tsoho eh gurin sabo dama in ka ɗauka ka ja guda ɗaya in ka sha sai ka ajiye shi a hagu daga wani abu sai wadata ce. to ga mu a Najeriya ma ruwan shan ma tukunna ina yake ruwan sha wanda can zaka ga cewa a layi kawai kana samun sallaja sallaja kana iya wucewa zaka ga sallaja mana tare da ruwa mai sanyi ko ruwa mai iri. ruwan dai sha babu wahala a gurin kamar muka ga yanzu ruwan sha a Najeriya har yanzu dai demokaratiyyar dai akwai saura ruwan sha talaka baya iya samun ruwan sha to kaga abin namu dai sai hankali mu ne ko Allah yake rayar da mu amma ba haka ba da tuntuni mun mace ki fakanu qabla hafri zamzam ya'tuna bil ma'i bil qurbi suna zuwa da ruwa kusa kusa wa nahwi فلما هفر فلم فلما هفرها عبد المطلب ولو لوكة عبد المطلب يتون ريجيا أخذ يسقي الحجاج منها وزي انت هنا شايد الحزيدة والنور والزمزم فوصلت بالوراثة إلى ابنه العباس وتند بابين هنا إنشاج شيكو عبد المطلب يا رسول وتدليل قادو سيزم إنشاج كما شيني العباس fa aqarrahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karibu ci gaba kawai al-ma'na al-ijmali al-mabitu bi mina layali at-tashriq ahad wajibat al-hajj allati fa'alaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin wajiban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wajibi a aikin hajji shine abinda in ka bar shi sai ka yanka فإن الإقامة بمنى تلك الليالي Min من المرابطة على طاعة الله ta'ala. fi tilkal mubaraka mana kwana amina sha ɗaya sha biyu sha uku yana daga cikin murabata zama na ribaɓi akan biyayya ga Allah a wannan gurare masu albarka walamma kana fi qayatul hajij min alqurab almufaddala shayar da alhazai kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan ibadu da ake kusantar Allah da shi. Li'annaha khidmatu li hujjaji baitihi wa abiyati domin hidima ce ga masu aikin hajji da kuma bakin Allah to rakhasa li ammihi al-abbas annabi sallallahu alaihi wasallam sai rangwami ga babban shi abbas bi kaunihi qa'iman alaiha shine in charge na shayarwa. bi tarki al-mabiti bi mina li yaquma bi saqi al-hajjaj dan dai kasance ana shayar da su alhazai mimma dalla ala anna ghayrahu to idan baka da wani aiki ta kamaimai mimman la ya'malu mithla amalihi wanda ba za ka yi aiki irin nashi ba to laisa lahu hadhihi rukhsa baka da wannan rangwame dole ka je ka kwana mina kamar yanzu a ce jami'an tsaro jami'an tsaro ka ba abin da ya shafi ma'aikatan kiwon lafiya to yana ya kasance ga wani ba shi da lafiya an ɗauke shi an kai shi asibiti yana kuma asibitin a makta to shi kenan yana da dama ya zauna a makka don ya jinya ki ma yukhadhu min alhadith wujubul mabiti bi mina layali ayyami tashrik Wajabcin kwana a mina kwanakin sha ɗaya sha biyu sha uku المراد بالمبيت الإقامة بمنى أكثر الليل إذا ما كان nan Amina mafi yawancin dare. tun daga faduwar rana a ce karfe bakwai tana da gurin takwas tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu kaga nan mafi yawancin dare kana gurin ki to ko da za ce za ka fita zuwa makka to kana da dama ka fita ka je ka dawo الرخصة في ترك المبيت لسقاط hajj an yi rangwame mutum ba sai ya kwana ba in yana daga cikin masu shayarwa wa alhaqu bihim ar-ru'a to makiyaya su ma suna nan in mutum makiyayi ne wannan a da ke ga maimakon makiyaya yanzu tunda zai wahala ce kai makiyayi ne kuma ka tafi da dabbobinka makka ko madina zai wahala e ka koro dabbobinka cikin garin makka an zai wahala to maimakon wa'annan sai a ce masu jinyan majinyata ko kuma jami'an tsaro eh, yana aikin hajji to amma kuma an ce tafi wani guri kaza ya je dubo me yake gudana ko ya tafi makka ya je ya sa ido kan wane ana suspecting wane mujirimi ne eh, to ba lallai sai da fara ya zai tafi baki zai iya tafiya cikin fararen kaya don ya je ya duba wana so a kama wane ɗan Najeriya ne ya yi sata ƙasar 'yan Najeriya mun yi ƙaurin suna a wajen sata kuma ba makka ba kawai har wani su gurare daban-daban say from where are you I say from Nigeria ah from Nigeria ai kaga ana kallon ka wani sai ga barawo ya zo to kaga wani sune suka bata ma yan Najeriya suna kuma ba dukkan yan Najeriya bane barayi ko kaga wani dan Najeriya kuma ya rike amana over wanda balarabe ma bai iya rike ba gabatin da dai an yi kaurin suna wajen sata to sai a hankali wannan dai ana jan hankalin su 'yan najeriya su kasance 'yan ƙasa na gari wani ɗan ciwa-ciwa za ka ga ɗan najeriya da yana gwada sha koyi to malam yake cewa anan yawa wa alhaqu bihim Ru'an. sai ce wa babuhum alhaqa aidan ashab a baruri. daruriyya ma'abota bukata na baruri lallai-lallai. suna ce kamar majinyata ko kuma jami'an tsaro kamar lahu malun kafu baya'u kamar mutum yana da dukiyar da yake tsoron cewa dukiyar za ta salwanta kuma dukiyar tana makka to lalle ka bar mai da kaje can babu ne au maridun ya ta'ahaduhu ko kuma akwai mara lafiyar da kake lura da shi to malam yace istalafa ulama istilafu ulama hal al mabit wajibun aw mustahab to shin kwana aminan nan shi wajibi ne ko mustahabi ذهب الجمهور ومنهم a'imma malik wa shafi wa ahmad ila wannan dole dole daga malik a can ya ce tawafu alwada ne mustahabi sauran kuma sun ce wajibi anan kuma yana tare da jumhu ya ce dole dole ne ووجهه أن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم العباس بترك المبيت للسقاية أنه صلى الله عليه وسلم يقول كي عباس بعد ذلك أكون بسبب الشاعر والذكي مع الهزي دليل على عدم الرخصة لغيره to kaga kenan wanda ba shi ba suka ce ba amma mutum rangwame ba mimman la ya'malu misla amali. wanda ba irin aikin shi zai yi ba to shi kenan shi ya kwana amina ai amina din ma ana shayarwa tunda su alhazai duk ma sun dawo ina sun dawo mina الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها أنه صلى الله عليه وسلم يقول من كميتي خذوا عني مناسككم ولو كأيكم حج كنت قولنا دولة دولي to sai suka ce kenan ya zama wajibi wa zahaba abu hanifa wal hasan ila annahu mustahab abu hanifa da al-hasan al-basri sun ce abu mustahabbi ma mazhaban jumhur shine yafi karfi wa ikhtalafu fi wujubi dami fi tarkihi to idan baka kwana ba shin lalle lalle sai ka yanka dabba وهو مبني على الخلاف السابق ya danganta Wannan suka ce wajibi ne fa faman aujabahu aujabat dama bi tarki lalle sai ka yanka dabba daga akuya dai zuwa sama wa man istahabbahu lam yujib dan wanda ce mustahabi ne ko ba zai ce wajibi bane bai ce lalle ba zai zama yanka dabba ba lalle ba an kwana amina kuma malam sai ka mana jam'ul maghrib wal isha fi muzdalifa mana malam bai lura da yadda aikin hajji ne zuwa jere ba inda ya lura da yadda aikin hajjin ya zo a jere to ba haka ya kamata ya kawo hadisan ba saboda me yanzu kwana amina shine aha kwana amina shine kusa da ƙarshe sai kuma na ƙarshe tsawaful wada kaga da ya kamata tsawaful wada shine zai tura mana shi can ƙarshe wannan kuma haɗa sallan magariba da isha a muzdalifa Eh, shi kuma yana bayan arafa ce amma tun da shi ba wai makasudin shi ya rattaba mana aikin hajjin bane in kana son wannan to ka koma littafin da aka yi na aikin hajji shi dai yana tsuntsunto mana wasu hadisai ne ballanta ka ce ka ci gyaran shi yawa shi ba yana nufin ya jeranta mana aikin hajjin bane jiryen jiryen الحديث الخامس والأربعون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما عبد الله بن عمر يشي جمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم هذا بين المغرب والعشاء يا هذا فكان المغرب والعشاء أين بجمع yani a muzdalifa ke malam ce jam ita ce muzdalifa wa summiyat jam'an to me yasa ake ce mata jam'a لاجتماع الناس فيها ليلة يوم النهر ليلة يوم النهر يعني درن قومة كنان waye wangarin goma duk alhazai gaba ɗaya suna tattaruwa a gurin duk alhazan duniya yanzu an dawo daga arafa duk za a zo a yi kamfin kuma a ina a muzdalifa zama ne da yake koya maka tawadu ya danganta da ina ne za a ce eriyanku akwai ɓangaren jajaye daban ɓangaren baƙaƙe daban to yana yiwa gurin da za a sa ku sai ga gurin rairayi ne kawai da ɗan ciyayi kuma za a ce ya lashe kwana a gurin a nan zan kwana ya ka duba ne a nan zan kwana za ka ga gurin da ya gashi nan gashi ne kamar dai filin kwallo ne kawai filin kwallo kwana a gurin yawa kana da tabarma uhu ba da shi ka kwana a gurin to ana ce mata jam saboda duk alhazai suna tattaruwa a gurin to gurin ne kuma ake ce mai muzdalifa al-izdilab yace at-taqarrub فسميت مزدلفة أيضا al hujjaj yatazallafuna fiha min Arafa, Ila, Mina. mana sun kusanto daga ina daga arafa sai aka kusanto zuwa mina to kafin a ƙara samina sai aka ce yi zango a nan muzdalifa kusanci shine muzdalifa ke kuma ana ce ma gurin mash'arul haram ne Allah ya ambata shi a Qur'ani fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha inda mash'arul haram ana so yi zikiri a gurin yaya zikiri yake shine ka kwana yi sallan asuba a gurin an yi sallan asuba sai a tsaya don ambatan Allah da ta'addu'a kafin rana ta fito sai ku ƙarasa amma idan mutum ya kasance shi ta rabin dare ya tashi a wurin har ya tafi ya jifa eh, kuma har ya tafi makka to shine za ka ji yana cewa ya samu sallan idi a ina a makka kuma alhaji yana sallan idi ne a ina ka ce manzan Allah ya sallan idi yana aikin hajji ku yau kai kawai dai ka process da aka cike ka yi sallah a nan sannan kuma ka tsaya ka yi addu'a kafin fitowar rana sai ka matsa to gan ka matsa kuma farkon al'amarin da za ka yi shine ne za ka je kai yi jifa kafin rana kafin lokacin har an yi sallan idi tunda sallan idi ana yin ta daga mujarradin rana ta fito wannan shine asalin lokacin sallan idi amma mun marga mun saba sai a ce sai karfe nawa karfe tara zuwa karfe goma domin wannan ba ita ce sunna ba sunna kawai afkar da ita daga rana ta fito amma duk da cewa duk yadda muka yi din da muna cikin lokacin me muna cikin amma muka mai da shi diman da'ima mun zama yan gargajiya ke ya kamata ce lokaci yana canja na ce za a yi sallan yidi karfe takwas za a yi sallan yidi karfe bakwai da rabi da kowa ya shirya fita da wuri karfe bakwai da rabi jama'a amma kaga wanda zai wannan maganar sai ya shirya karfe bakwai da rabi a tanke na can bauchi ke a nan garin da suke gaya masa sai ka shirya za ka ji maganganu kala-kala gama kuma asalin lokacin take sai ka ce yanzu rana tana fitowa karfe shida kamar da rabi ta fito to zai ce kawai za mu da sallah bakwai saura kwata sallan ne bakwai saura kwata gama abinda muka riga muka saba to kaga sai a hankali shi dai abin da aka saba barin shi dai akwai wahala to ana ce mata mash'arul haram yace li annaha fi dakhili hududil haram yana cikin harami ne li tuqabila tasmiyata arafa bil mash'aril halal ita kuma arafa tana wajen harami ne li annaha kharijul haram to sai yake cewa nan jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama الله al-maghrib wal isha bi jam'in anan mash'arul haram anan مزدلفة likulli wahidatin minhuma iqama kowace an mata iqamata mana an yi kiran sallah ɗaya ne amma kowace da iqama ولم يسبح بينهما لم يسبح يعني هنا بمعنى صلاة النافلة بي تسبيح بمعنى بي نافلة با wannan sallan buha ake ce mata subhatul buha saboda tana kunshe mai dame tana kunshe da tasbihi to lam yusabbih bainahuma bai yi sallar nafila ba tsakaninsu da aka yi sallar magariba bai tashi ya yi nafila ba wala ala asari wahidatin minhuma ko a gurbin ɗaya daga ci a ce an yi magariba ko an yi sallar ishen ya ce ya yi nafila a mana an rangonta maka nafila a gurin sai za ka yi witiri kawai sai ka kwanta to don abin da muke ganewa nan in an zo za a hada sallah guda biyu mana kowace sallah ana mata ikama ke kiran sallah ɗaya ne amma ya kama kowace da nata zai zai gaya mana ma yi ukazu min alhadis mashru'iyatu jam'u ta'khir bayna al-maghrib wa isha ya la ta yi jam'u ta'khir jam'u ta'khir shine ɗaya lokacin da kai so muzdalifa kawai ya danganta tafiyan kafa ne ko tafiyan mota to kaga daga arafa sai zuwa muzdalifa ya ga maka awa ɗaya. eh awa ɗaya da rabi gwargwadon dai tafiyan take to kaga kenan tun faduwar rana yana za ka iso gurin kamar irin takwas da rabi zuwa karfe tara to kaga ya zama jam'u mai kenan jam'u ta sabanin arafa ita kuma ana jam'u tabdi a da la'asar a daidai lokacin a ake yin sallah sai a jawo la'asar sai zama jam'u tabdi shi ne ke cewa ana hada sallan magariba da isha muzdalifa fi lailatiha ya halatta ka hada salloli alhikmatu fi hada wallahu alam to menene hikima a hada sallah at-taqfif wa taysir al-hajj eh, wa rangwame ga alhazai fahum fi mashaqatin min at-tanaqqudi domin sun sha wahala daga can su can daga nan mi na fa aka tafi ina dan yanzu ma yanzu Allah ya sare motoci ne kawai ake tafiya ci motoci kuma manya-manya da AC kana zaune amma dafa da kafa ne za su tafi ko akan jakuna ko akan abin hawansu fahum fi mashaqqati tanquli wal qiyam bi manasiki kuma ga ayyukan aikin haji to sai aka ma mutun rangwame al mashaqqatu tadbibu tayyi wa yuqadu minhu yusru shari'a wa suhulatiha daga nan sai mu dauki saukin shari'a da kuma yusr duka dai fasara kusan dai ne ku sai ce ba mu da jari mai yawa sosai na kalmomi Yusuf shari'a sai ce yaya sauki to wasu ha. da sassauci daga duk shi ne da aka yi wayo sauki da sassauci rahmatan mina shari wannan dan shari'a ta nuna mana sauki rahma daga wurin Allah mai girma daukaka alladhi alima qudratan nasi wanne san ikon mutane wa taqatihim wa ma yula'ibuhum da abin da zai dace da su abu na hudu an yuqama li kulli salatin min al-maghrib wal isha iqamatan wahida kowace yana mata iqama ce daya to anan ma lai lam yuzkar fil hadith fi hadha al hadith al adhan ba ce an yi kiran sallah ba amma wa qad sahha min hadith jabir ya inganta hadithin jabir domin hadithin jabir shine hadithin da yake kowanne tsawo a babin aikin hajji mal albani ya zauna rahimahullah yayi littafi musamman hujjatul nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha anhu jabir radiyallahu anhu Tuffan aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da jabir ya littafi ne karami haka to yace ya zo a cikin hadisin jabir jama'a bainahuma bi adhanin wa iqamatayn annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada sallan magriba da isha da kiran sallah ɗaya amma iqama guda biyu wannan tace sunnan dai za a hada sallah ka duba yadda yake a nan muzdalifa a arafa ma haka to ko da ruwa an fara ruwa za a hada sallah to shi kenan kiran sallah ɗaya ne za a yi ba wani ma'anan kuma a zo ana kiran sallah wanda shi kan shi ladar ɗin ma kamar baya jin me yake faɗa shi ma kan shi daga je yana tsoro-tsoro wannan ba shi ba ne a sunna za a kiran sallah ɗaya kawai tunda kowa ya ji ruwa ya sauka to a lokacin ma kiran sallan yadda ya zo a sunna ce ala sallu fi rihal ne kwan hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala ala sallu fi rihal ko ala sallu fi muyutikum kowa ya sallah gidan shi mana iyakacin wanda suka zo masallaci su da su za a yi sallaci sai ala sallu fi buyutikum kowa ya zalla gidan shi to tunda ce dai kamar har yanzu dai ma wannan din sai a hankali in kai wannan sai ka ji ana ta surutu gobe da safe to abin namu dai komai sai a hankali to yace jama'a bainahuma bi azanin wa iqamatayn to kaga shi ambata azan anan kuma hadisin Abdullahi ibn Umar bai ambata mana azan ba sai ce wa man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz wanda bai haddace hujja ne akan wanda bai haddace ba Abdullahi ibn Umar bai haddace ba shi bai faɗa ba shi kuma Jabir ya ce manzon Allah ya yi kiran sallah ɗaya da iqaman annahu la yushra'u at-tanaffulu bayna al-majmu'atayn in an hada to ba a shar'anta kai nafila ba wala ba'dahuma ko bayan haka din wa huwa min babi at wa at shi ma duka da yaran gwame daman sai a duba ka saba yi eh sai a baka ladan sai ka ce to a kar ai a makka muke ya kamata mu yi a'a babu ya kamata wal istidadu lil manasiki bi nashatin sannan ce ka huta ne dan akwai aiki a gaban ka musamman wajen jifa da cewa yanzu Allah ya saukaka an yassare abubuwan da yawa amma da ne ake asalin jifa sai ka samu an murkushe mutum goma mutum ashirin talatin ce sun mutu amma yanzu ka samu baka jin ana cewa an yi hazarin nan ko saboda gurin an faɗaɗa shi an yalwata shi gurin da zaka shiga ba ta nan zaka fita ba kuma ko ina an sa security ba a so cinkoso eh in zaka shi in nan ne shigo wato babu dama a ce kuma wani zai zo ya fita to hanyar ma baraka da barata ma baka dama ka ce zaka fita ba eh domin kana wa matattakala ne na injin shi kuma injin an ce an danna shi kawai sakkowa ne to kaga sai kuma kaje kana hawa sai dai ka ji kawai kana ta baya ke eh? dole ka je ka bi hanyar ka to sun fada da abin yayi sauki sosai to shine ma imana yake cewa li anna hadhihi al manazik laysa laha waqtun tushra'u fihi illa hada shi lokacin ne kawai da aka tsayyade sai ranar takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku shi ke bayan bari a tafarrugo laha ya kamata mutum ya samu lokaci enough walitina'u biha qabla fawatiha kuma ka samu lokaci kayi kafin a ce ta kubce maka shi amma salatu amma ita sallah wa nahuha min al-ibadat al-mustamirra ala ad-dahr ita koyaushe ana yin ta fatudraku fi kulli waqti ita koyi lokaci yana iya riskanta to na ga to ka dan nafila banda shi ka kwanta ka huta zuwa gobe da safe kuma a fara sallah ayi addu'a sannan a tafi mina dan ayi Kuna da za mu tsaya nan wannan zai kawo mana babul muhrim ya kulu min saidil halal ina hukuncin mutumin da baya harama in yayi farauta za ci ko ba zaka ci ba kuma shi ma wannan duka a da na ake samun kayan farauta amma dai yana da kyau a karanta don yana iya yiwuwa matsalan ta faru wallahu alam zuwa sati mai zuwa yana yawa muka yi a gurguje za mu kare babin aikin hajji sai mu koma gurin da muka fito insha Allah ko ta bayar Allah da aka ce ana neman addu'a gurin yan uwa idan fito daga na rabi aka yi kidnapping din ta Allah bai gima da baka ya bayyana ta Allah bai gima da baka ya kuɗa da ita da sauran yan uwanmu da suke cikin damuwa mutane da dama da suke fama da kunci da kuma yanayin rayuwa irin na wannan lokaci da dama mutane suna bukatar addu'o'i wanda sanawoyinsu ya tsatsaya da yawa akwai mutane da yawa da suna cin abinci amma yanzu abincin kuma gagara yake marasa mu da suka rasu Allah ne jima da kuka ya gafarta musu marasa lafiya Allah ba su baraka subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah That's a lot.